Katsina yana zagaye ne da ganuwa mai faɗin mil goma sha uku da tsawon kilomita ashirin da 21. Garin an kafa shi ne a cikin shekara alif dubu goma sha ɗaya tun lokacin jahiliya. Daga ƙarni na 17 zuwa na 18, Katsina tana ɗaya daga cikin cibiyoyin kasuwancin Hausa kuma ita ce jigo a sauran ƙasashen Hausa bakwai. Fulani su ne suke shugabancin ƙasar Katsina. tun daga lokacin yakin shehu usman dan fodiyo na shekara 1807 a shekara 1903 sarkin katsina abubakar dan ibrahim ya karbi nasara waɗanda suka ci gaba da mulkin mallaka har zuwa shekara 1960 sa'ad da ƙasar nan ta samu mulkin kai a lokacin ƙasar katsina ta shahara matuƙa wajen harkar kasuwanci inda ta kasance wata cibiyar kasuwanci da matattarar 'yan kasuwa tarihin ilimin boko ko na zamani ya samu asali ne tun lokacin da aka kafa makarantar middle ta farko a shiyar arewacin kasar nan yanzu haka akwai manyan kwalejojin ilimi da jami'o'i waɗanda suka hada da jami'a umaru musa yar'adua da kuma jami'ar da ba ta gwamnati ba wato alkalam a jihar ta katsina ɗaya daga cikin wuraren tarihi a jihar katsina duba da irin tasirin da musulunci yake da shi ga katsinawa shine hasumiyar gobarau hasumiyar gobarau tana da kimanin tsawon kafa hamsin wadda take a birnin katsina arewacin ƙasar nan ana iya bayyana ta da cewa tana daga cikin irin muhimman kyawawan gine-ginen ƙwararrun musulmai a wancan lokacin wanda aka gudanar a birnin na katsina da ya yi suna wajen harkar ilimin musulunci hasumiyar ta zamanto alamar birnin na katsina an kuma bayyana wannan hasumiya da cewa ita ce bene ko gidan sama na farko a nahiyar afirka ta yamma wanda aka tabbatar da cewar an kammala ginin ta a lokacin sarkin katsina muhammadu korau wanda ya yi mulki daga shekara 1398 zuwa 1408 wanda kuma shine sarkin katsina musulmi na farko wata majiyar kuma ta nuna cewa ginin ya samo asali ne tun cikin ƙari na 16 zuwa na 18 an kuma sake yi ginin kwaskwarima a ƙari na 20 takaitaccen tarihin wannan wuri shine shine babban masallacin farko na katsina an gina ta tun zamanin sarkin katsina muhammadu koron sarkin masallaci na farko a wannan ƙarni kimanin shekara 650 a lokacin da na ake sallar juma'a tun asalin farko hasumiyar an gina ta ne a matsayin masallacin birnin na katsina daga bisani aka ci gaba da amfani da ita a matsayin makaranta daga karni na 16 zuwa karni na 18 katsina ta shahara ta bangaren kasuwanci da kuma cibiyar neman ilmi a kasar hausa saboda haka masallacin gobarau ya kasance wani masallaci mai alfarma wajen neman ilimin muhammadiyya gobarawar ya kasance a masallacin juma'a na garin katsina har zuwa farkon karni na goma sha tara a lokacin sarkin katsina umarun dallaji wanda ya mulki daga shekarar 1805 zuwa 1835 sa'ad da ya gina wani sabon masallacin wanda daga baya sarkin katsina muhammadu duku ya rusa shi wanda kuma shi ya yi mulki daga shekarar 1906 zuwa 1944 wanda ya gina masallacin dutse wanda ake amfani da shi har yanzu a wata riwayar kuma dangane da hasumiyar ta gobara an ce a lokacin da sarkin katsina muhammadu korau ya yanka jibda yaƙi sannu wanda shine sarki na ƙarshe ta ɓangaren maguza ya buƙaci a gina masallaci bayan an fitar da wurin da yake buƙatar ganin an gina masallacin sai kuma aka fuskanci bambancin ra'ayi na wajen inda alƙibla za ta fuskanta inda za a dinga yin duba domin yin sallah sarki muhammadu korau ya nemi shawarar malamansa na wannan lokacin a inda suka yadda a matsayi guda sai wani malami ɗaya kaɗai malam jodoma wanda yake baƙo ne haka dai mahara ta barki tsakaninsu suna ganin cewa shi a matsayinsa na bako yana neman kawo rashin daidaito daga bisani malam jodoma sai ya nuni da sandarsa a wani sashe daban kawai sai ga ɗakin kaba a sarari akwai manyan malamai waɗanda aka hada suka hada da wali dan manna da wali jodoma da dan masani a lokacin da ake nema a ginin ta sun taru a wurin ana muhawarar cewa inda gabas take daga cikinsu aka samu wani wanda ake ce wali jodoma ya sa sanda ta can ya gwada musu cewa ga inda gabas take muharin waɗanda ke kewaye da su sauran malaman kowa sai a hango ka'aba inda ke farko dai an ɗauke ta masallaci wanda ake sallah amma da farkon me zai gudana farkon gina ta tun lokacin kaci har ya zo ga sarki abubakar to lokacin da ake gina wannan wuri ana neman ina ne za mu samu a fila saboda mutanen da ka san mahi yawa gabar din ba wani bai santa ba sosai eh to yawa sai aka tauna sosai walijo doma sai ya sauka a yammawa unguwa ga ta can sai aka ce to wani tsoho ya sauka cikin unguwa shi ma a kawo shi ya ba da tashi basirai to lokacin da aka kawo shi sai ya ce mi ake nema gabas ito eh sai ya haka da sanda shi ya ce kun ga gabar nan to a wannan lokaci gabar din sai ta matso kusa wasu sun shiga wasu ba su kai ba hasumiyar kuma ana amfani da ita ne wajen hango mahara a yayin lokutan yaƙi na wancan lokacin an yi amfani da ita a lokacin da ake yaƙe-yaƙe akan hau sama a hango abokan gaba ta inda za su iya shigo katsina da yake ga wancan lokacin katsina suna zagaye da ganuwa ne za a iya hango shi ta kowace kofa suka shigo wannan al'amari ya ba sarkin katsina muhammadu korau mamaki matuka sai ya zaɓi malam jodoma domin ya zamanto limaminsa wannan al'amari ya sa sauran malamai suka ci gaba da nuna hazzada da baƙin ciki ga malam jodoma ganin haka sarkin katsina muhammadu korau sai ya ga cewa wani lokaci wannan malami yana iya cire shi daga kan karagal murki ganin yadda abubuwa suke faruwa kuma suke ƙara yin tsauri sai ya sa malam jodoma ya hijira daga katsina zuwa wani ƙauyen guga wanda yanzu haka take a cikin ƙaramar hukumar bakori ta jihar katsina inda allah ya yi masa wa'adi yana da dama saboda ita wuri ne na tarihi tun fil azan duk wanda zai zo wani ya yan shekarun shi nan ya ga wannan kuma nan ya batta shi sa ma ga gwamnati ta kawata abin tana kiblace ta saboda irin dimbin tarihin da ke gare ta ba wani jiri ko wani abincin komi in hau kuma in sauko ba wani mai hawanta babba ko yaro babu ni kadai dai ni ke hawanta halin yanzu haka hasumiyar gobarau tana ɗaya daga cikin wuraren yawon bude ido na kasar nan amfaninta sai aka maida ta ai babu wani gini mahi mahimmanci cikin katsina irin shi gini dai na ƙasa ko ina yake ba mai mahimmancin wannan sai aka ɗauke shi lalle mu bar shi abin tarihi gare mu